Bismillahir Rahmanir Rahim. Muhibba kashi na sittin 69. Shi ma Jamal da ke biye da su dafa da sandasa, sannan ya kuma rankwafa saboda ƙunan wuta da yi. Dogaran nan na ba da hanya shi ma ya duka yana rarrafa haɗi da janyo sandasa a hankali, har ya samu ya shige cikin ɗakin, hannayensa riƙe da almakashi guda uku, wanda ake masa diresin da su. Duk da azababban zafin da yake ji, amma saboda taurin zuciya, bai fasa jan jiki ba har ya tsinci kansa a cikin ɗakin. a yayin da hankulansa gaba ɗaya kan giwa da ke ambaton sunan sadauki kamar yadda take kiran Mahmud da shi. A daidai wannan lokaci Jamal ya ƙoƙarin miƙewa a kan sandarsa sai ciza leɓa yake saboda azabar da yake ji. Mahmud da idanunsa ke kan giwa yana ganin halittar da ta koma, san bai kula da Jamal ba. Wanda ya saita almakashin na yana sakin wuci zai caka Mahmud a ƙahon zuciya. Daga nan inda yake tsaye can bayansa dafa da sandarsa yake faɗi a zuciyarsa. A yau za ka bakunci lahira Mahmud. Wannan karaga ba za ka tabbata a kai ba kamar yadda Ubana Tul'uri ya faɗi. a yau zan gaje shi zan yi ajalinka ne ajalin mulkin ka zan cika mahaifiyata burinta sannan na tabbatar da kalaman mahaifina cewa mulkin ka ba zai yi karko ba yana ida tunanin ya saita bakin almakashin na masu tsananin tsini daidai sai kawan zuciyar mahmud ya yi majajjawa ya jefa su a tare yazid ne kaɗai yake iya hango jamal da abin da yake ƙoƙarin yi da hankalin mahmud gaba ɗaya yana gajiwa yayin da fu'ad da jafar su ma suka ba ma jamal ɗin baya hakan ya sa ba sa iya ganin sa. Take Yazid ya ji wani irin ƙarfi ya zo masa. Ya yi tsalle daga nan gangaren isa ya hankaɗe Mahmud gefe, ya tare masa makaman da Jamal din ya jefa masa. Aiko guda biyun suka caku a wuyansa, suka huda, guda ɗayan kuma ya karje shi a kirji. Amma babu wai, na wuyan nasa sun huda masa wuya, sun barka masa makogaro. Take ya zube jini na fita daga bakinsa da hancinsa. Mamur ya tallafo shi yana ɗago shi sama yana ambaton sunansa, yayin da giwa ma ta ƙwalle wani irin ƙara tana kiran Yazid ɗin. Jafar da Fa'ad a tare suka juya suna duban wanda ya wannan aika-aika, wanda target ɗinsa Mahmud ne. Nan suka ga Jamal, yana ganin sun gan shi, ya shiga ja da baya cikin sauri yana dafe sandarsa. Cikin ƙaraji Mahmud yake faɗin su kira dakta, yayin da Jafar ya bi bayan Jamal, wanda tuni ya fice, bayan ya she mai dogari guda da sandarsa, sannan ya caka ɗayan almakashi. Jan Jafar ya hango shi yana ƙoƙarin guduwa ta ƙofar baya. Da wani irin sauri ya bi bayansa yana kwaɗa mai kira. Jakadiya wacce dama tana biye da su tara kuɓi a ƙofa, sai dai sanin ba ta da 'yancin shiga ɗakin ya sanya ta tsayawa daga waje tana jin duk abin da ke faruwa. A lokacin ta samu zarafin shiga cikin ɗakin. Ai kuwa giwa na ganin ta tace ce maza ta fitar da ita ta kai ta wajen Jamal ɗinta kar su kashe mata shi. Jakadiya za ta yi magana giwa ta katse ta da faɗin ta fitar da ita ta ga Jamal ɗinta kar wani abu ya same shi tunda ba koshin lafiya gare shi ba. Haka jakadiya ta shiga tura ta suka nufo waje. Yazid ko jini ne yake fita ta hanci ta baki. yana kwance akan cinyar Mahmud. So yake masa magana amma babu hali. Cikin ɗagar hawaye Mahmud yake duban sai yana faɗin Jos hankin da Yazid. Za ka samu lafiya insha Allah. Fuad ya je kiran likita, yanzu za su shigo su duba ka. Just stay with me, kaji? Ya ƙara shi yana mai ƙoƙarin ƙarfafa Yazid ɗin gwiwa. Daidai lokacin Fuad suka shigo da likita cikin sauri tare da wasu nurses biye da su. Fuad ya isa ya dafa kan Yazid yana faɗin broda za ka samu lafiya insha Allah. Shi da Yazid bai iya furta masa komai sai su da ido da yake. Da sauri sauri Fu'ad ya fice don ya cimma su Jamal. Dakta da nurses kuma suka amshi Yazid daga hannun Mahmud suna faɗin we take it from here your highness. A hankali Mahmud ya jinjina masa kai, kana yi waje, yana jiran sa gama duba Yazid din. Su fito masa da bayani. Allah ya gani ko motsa daga wajen ba zai iya ba, har sai ya ji wani hali Yazid yake ciki. A can waje ko Jamal ne har ya can kololuwar wani bene da ba karasa gina ba, wanda ke cikin asibitin. Yana duban Jafar da ke ƙoƙarin cin masa yana leƙa ƙasa, don babu wajen tsira a wajen gudu ya kare. sai dai ya tsalle ya faɗo ƙasa jafar ya ɗan yi saranda da duka hannayensa sama yana faɗin kar ka yi jamal karka dira komai ya kare. kawai gara ka zo ka kai kanka gurin hukuma cikin huci jamal yake faɗin gara na mutu da na tafi prison ko na zama bawanka gwara na kashe kaina da na zama bawanka jafar jafar ya jinjina kai a hankali ya ce don allah kar ka yi tsalle jamal kar ka kashe kanka kai dai kawai kai saranda daidai lokacin fa'ad ya so kan benin ya tsaya gefen jafar shi ma yana duban jamal da ke yunkurin faɗawa daga saman bena wa da ya shiga girgiza kai yana ƙoƙarin ƙarasowa kusa da jamal ɗin yake furta dan allah jamal dan allah karkai karkai, dan allah cikin zubewa rawa ya jamal ke dubansa yana faɗin no fu'ad babu sauran rayuwa a gare ni ba zan tsaya na zama bawa a gidan da na girma cikinsa a matsayin yarima ba ba zan tsaya na kalli matar da nake matuƙar son kasancewa da ita ta ƙare da wancan bawan ba ya ƙara shi yana nuna jafar lokaci guda yana ci gaba da faɗa ni dai don Allah ka kula da mami Fuad. Duk abin da ta yi ta yi su ne saboda mu, ni da kai da kuma Yazid, ba ta da kowa sai kai yanzu, don Allah ka kula da ita kaji, ya ƙarashe cikin zubar hawaye. Fuad din ma cikin zubar hawaye yake faɗin zaka ka iya canza ka zama mutumin kirki Jamal, don Allah kar ka yi, kaji. Ya ƙara shi yana kuma matsowa a hankali, yana so ya riko Jamal din ya hana shi faɗawa. Sandarsa ya ɗago ya dafe ginin kaɗan, ya nuna Fuad da sandar yake faɗin, kar ka zo kusa da ni Fuad. idan ba so kake mu faɗa tare ba, kawai ka tsaya a nan inda kake. Mami tana buƙatar ka, ka kula da ita kaji, ka gaya mata kuma ina santa, sannan zan yi komai domin ta. Sai wata rana Fuad. Bye, brother, goodbye. Yana gama faɗin hakan ya ci gaba da takawa da baya-baya har ya isa ƙarshen ginin. Fuad ya nufo shi a guje yana ƙwalla kiran sunansa, ina, da na Jamal ya faɗa da baya. Suna jin sautin ƙarar da ya saki, alamun wani abu ya soke shi kafin ya ƙarasa ƙasa. Giwa da ƙarasowarsu kenan ta hangi wannan tashin hankali. Jamal ɗin ta ne rodin gini ya huda cikinsa. Ta saki wata irin ƙara mai tsananin gaske tana duban wannan tashin hankali. Fu'ad da Jafar suka ƙarasa cikin sauri inda suka hango Jamal ɗin a ƙasa, ƙarfen da ake gini da shi ya huda shi. A tare suka yi saurin rintse idanuwansa haɗi da dawowa da baya. Jafar ya saurin rungume Fa'ad wanda ta tuni ya zama out of control. Sabida ganin wannan kayan tashin hankali da yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kowa farkonsa ya sani bai san ƙarshensa ba ya Allah ka bamu ƙarshe mai kyau ka sa mu mutuwa mai kyau yau ga bakar zuciya ta kai Jamal ga kashe kansa hukuncin wanda ya kashe kansa kuwa babu shi babu rahamar ubangiji domin ya mutu kafuri a daidai gaban giwa ya faɗo kuma babu abin da za ta iya yi ko motsa ta isa gare shi ba za ta iya ba saboda Jamal ɗin ya riga ya naka ta da allurar da ya so nakasa muhibba da shi haka giwa tana ji tana gani ɗanta mafi soyuwa a gare ta wanda suke duk wani dirty works ɗinsu tare kwance a ƙasa cikin jini Yadda suka halaka mutane da dama ba tare da sun iya yin komai a kai ba yau ga jamal ɗinta ita ma kwance a gabanta kuma babu abin da za ta iya yi a kai rayuwa kenan ka shuka alkhairi domin ka girbi mai kyau a can cikin asibiti ma likitoci sun yi all they could do amma da alama lokacin yazid ya riga ya yi jamal ya yi sanadiyar mutuwar yazid sannan shi ma ya kashe kansa mahmud ya buƙaci ya shiga ya gagawar yazid ya tsaye a kansa hawa yana gangaro masa lokaci guda ya shiga tuno rayuwarsa ta baya sun kasance ba sa jituwa tsawon rayuwarsu yau gashi yazid ɗin ne ya sadaukar da rayuwarsa a gare shi sai gashi ya zama shine mutum na ƙarshe da ya gana da yazid ɗin kafin ya bar duniya take wani irin kuka mai ƙarfi ya zo wa mahmud ya kifa kansa a gefen yazid ɗin yana kuka sosai lokaci guda yake furta allah ya fi maka yazid allah ya fi maka brother ya ƙara shi yana mai dafa tafin hannunsa akan goshin yazid ɗin hankula sun tashi sosai kankace me labari ya isa masarauta wannan kayan tashin hankali da yawa yake yau babu yazid babu jamal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka ba mu jarabawa da zamu iya ci idan ka ga fa'ad dole ne ya baka tausayi sai dai ko kusa Jafar bai bar site ɗinsa ba tun bayan da abin ya faru yana tare da shi kullum Jafar na tare da shi yana kwantar masa da hankali yau kwanaki bakwai kenan da mutuwar Yazid da kuma Jamal Fa'ad ya sallama ya shigo babban gwani ya risina ya gaida mai martaba Mahmud ya ce da shi Fa'ad an fito Fuad ya jinjina masa kai a hankali ya ce eran eh, kai daɗe, na shirya. Flight ɗin ƙarfe sha biyu na rana ne. Sarki Mahmud ya jinjina kai a hankali ya ce da kyau. Mun riga mun yi magana da mutanen na can Spain. Komai an riga an gama shirya maka. Da zarar ka isa za su neme ka. Fuad ya risina ya kuma yi wa mai martaba godiya. Kana ya ƙara da insha Allahu na maka alƙawarin zan nutsu na ƙarasa karatuna. Insha Allah. Mahmud ya jinjina kai a hankali ya ce masha Allah, Ubangiji ya ma jagora. I trust you Fuad. na san za ka iya. An zaman ka a can zai sa ka ɗan mance da wasu abubuwa. I know there is nothing we can tell you that we is the pain you are going through. So the best solution shine kai nesa da masarautar nan na ɗan wani lokaci. Just focus on your studies. Ka ji ko? Fuad ya jinjina kai a hankali yana amsawa lokaci guda ya kara da dama ina son alfarma Yohannes. Ina so na je na duba mami a asibiti kafin na wuce. Mahmud ya jinjina masa kai a hankali ya ce kafin direba ya wuce da kai airport sai ka tsaya kai mata sallama ko? ya jinjina kai yana mai furta godiya na kiran kai daɗe sannan ya nemi izinin tafiya har ya miƙi ya soma tafiya mamuri kira sunansa ya dawo da baya kaɗan you take care and study hard mamuri ya faɗi yana duban fa'ad ɗin a hankali fa'ad ya saki murmushi haɗi da jinjina kai lokaci guda ya sa kai ya fice ba da ana masa fatan alkhairi mahmud ko ya bi bayansa da kallo har ya ɓace masa zuciyarsa na cike da ƙaunar ɗan uwan nasa iyakacin gatan da zai masa kenan ya fitar da shi daga wannan environment ɗin for the meantime Fuad yana fita ya da Jafar na jiransa. Suka sakar ma juna murmushi suka nufi mota a tare. Zara da Umaima da ke tsaye daga can saman bene suna hangen su. Zara ta ci gaba da faɗin he's my favorite, you know? I feel sorry for him. A ce ga halin da mahaifiyarka ke ciki, ‘yan uwanka babu ko guda ɗaya. Jamal ya kashe Yazid, ya kuma kashe kansa. Wannan tashin hankali da yawa yake. Gware ya nesa da wajen nan. Hakan sai ya fi masa sauƙi fiye da zamansa a nan, ko da ko muna son kasancewarsa a nan tare da mu. ta ƙarashe cikin tsananin rawan murya umaima ta jinjina kai a hankali idanunta na ga fa'adin take furta ya zai fi kyau ya nisa da wannan masarautar na ɗan wani lokaci daidai lokacin kamar an ce fu'ad ya ɗaga kai sama ya hango su tsaye suna dubansa hawaye akan fuska zara ya musa kaɗan haɗi da girgiza mata kai alamun ban da kuka lokaci guda ya ɗaga mata babban ɗan yatsansa cikin salon da suke majuna. ta saki murmushi mai bayyana da haƙwara ita ma ta yi masa irin yadda ya mata Umaima da Jafar suka murmusa su ma suna sakin murmushi tare da ɗaga junansa hannu. Har suka isa inda aka faka hamshakiyar motar SUV direba na jiran iso wasu. Dogare suka buɗe musu motar, Jafar da Fu'ad suka shige, don har airport Jafar ɗin ya masa rakiya. Kafin su ƙarasa airport ɗin sai da suka biya yi sallama da giwa da ke asibiti tana ci gaba da jinya. Abubuwa goma da ashirin sun taru sun mata yawa. Ta waye gari yau babu kowa nata a tare da ita. Babu Yazid, babu ‘ya'yan Yazid, sannan babu Jamal, ga Fuad ma ya tafi nisan wata duniya, wanda bata san ko za su sake haɗuwa ba ko ko rabuwa kenan har abada. Giwa ta koma bata da kowa, bata da komai daga ita sai ko jakadiya, wacce ita ma a halin yanzu ta kanta take ba ta giwar ba. Ko da aka sallame su asibiti su san inda za su je ba, dan ba su sanya za su kwashe da ahalin masarauta ba. Ta yaya ma za su soma shiga cikin masarauta? Da wani idanu za su dubi ahalin wannan gida da suka musu bakin zalunci a baya? Jakadiya ta ja ta tsaya tana haki, don har ga Allah ta gaji da tura giwa akan wannan wulciya Lokaci guda take furta ke izatu. ni fa ba baiwarki bace. Ki bari na je da ciwon da yake na wanda ke kika ja min. Kowa ya kama gabansa don Allah, ni ba zan iya ɗawainiya da ke ba. Ehe. Giwa na hawaye take furta jakadiya ni ce fa giwa. A wulakance jakadiya ta dube ta kana ta sheke da wata irin muguwar dariya. Ta ce giwa a ina? Giwa ko ɓarauniya. Kin dai sace sunan asalin giwa kin raɗa wa kanki. ni da ke babu maraba, ki har gara ma ni, na riƙi matsayin jakadiyar sarki, ke kuwa baiwa ce tukub, wacce a cikin bayan ma ina tsammanin ke baki da cikakken asali. A nan zan barki ke maki ta kanki, ai na gama miki mai wuyar, tunda na fito da kenan. Gewa na hawa ya ta ci gaba faɗin yanzu idan kika banna a nan na je ina jakadiya. Ke ma babu inda za ki je, dan baki da wajen zuwa. Kina tunanin idan kika koma masarautar za su karɓe ki ne? Jakadiya ba mu da kowa sai mu biyun, gwara mu taimaki juna. Jikin jakadi ya sanyi don gaskiya giwa ta faɗa, ba su da kowa sai su biyan. Lokaci guda jakadiya ta ce, To, ina kike so mu je izatu Tun da dai masarauta ta fi ƙarfin shigar mu yanzu. Giwa ta ce, Haka dai za mu saɗaɗa mu shiga ta ƙofar bayi, mu samu wani waje mu fake, tun da duk duniya nan babu inda za mu je da ya shige fada. Jakadiya ta yi shiru, sai kuma ta jinjina kai ta ce, Haka ne izatu ba mu da wajen zuwa da ya wuce masarauta. Dan a yadda kike dinnan idan na shiga gari da ke guduwa za a riƙa yi. Gashi ni kaina ba wata cikakkiyar lafiya ce da ni ba. tabbas mafaka muke nema a halin yanzu. Giwa ta ce, Na ji daɗi da kika fahimci haka. Yanzu mu sayar da za mu shige cikin masarautar, ko da dabara ne. Jakadiya ta ce, Hakan ba zai yiwu ba, sai cikin dare, lokacin ƙafa ta ɗauke, tunda ta ƙofar bayi za mu samu mu shige. Sai ka tsaye da shawara kan idan dare ya yi za su saci kafa su shiga masarauta. Hakan ce kuma ta kasance. Sai ka saci kafa suka bi ta ƙofar bayi, ka da waɗanda suka san kan gidan. A wani tsukin ɗaki da ya gama riɓiya babu komai a ciki, nan suka samu suka yada zango. babu komai a cikin ɗakin sai wata matacciyar tabarma haka jakadiya ta watsa giwa akan tabarman nan kafin safiya giwa ta gama ɓata wajen da ƙazanta wanda haka yasa sa jakadiya tashi tana ta faɗin ita dai gaskiya ba za ta iya rayuwa inuwa ɗaya da giwa ba Allah ya gani ba za ta iya jinyarta ba sai dai ta riɓe a wajen giwa na kiran jakadiya ko sauraron ta ba ta yi ba sai dai jakadiya na fitowa ta ga gungun bayi suna faɗin sai dai ta koma cikin ɗakin ta fito da giwa su fice gaba ɗaya daga masarautar don ba sa buƙatar annoba a tare da su ko kuma su haɗu gaba ɗaya ita da giwan su cinna musu wuta su ƙone su haka jakadiya babu yadda ta iya ta shiga ta zuba giwa a cikin wilciya ɗinta daga ita har ƙazantarta ga wani irin ɗoyi da take jakadiya sai toshe hanci take ta fito da giwa aiko nan gungun bayan nan suka shiga toshe hanci masu gudu ganin yadda halittar giwa ta koma na yi take yaransu suka shiga jifanta suna kiranta dodanniya kankace me bayi sun cika dam a wajen ana kallon abin al'ajabin yadda giwa ta koma Muhibba da Umaima har ma da Zara suna zaune a gefen gimbiya Turai a fadarta. Tana ba su labarin masarautarsu da ɗan uwanta mahaifinsu. Sabuwar jakadiya ta yi sallama, ta rusuna ta kwashi gaisuwa. Yanayinta kaɗai ya tabbatar musu da babu lafiya. Gimbiya Turai ta ce lafiya jakadiya, me ke tafa da ke? Gaba ɗaya su Muhibba suka zuba mata idanu. Suna duban yadda take a burkice gaba ɗaya. Lokaci guda jakadiya ke faɗin Allah shi taimake ki, cikin masarauta ne babu lafiya. Su Umaima suka dubi juna cike da mamaki, Labansu da a ce masarauta babu lafiya tun bayan ficewar su giwa a masarautar. Gimbiya Turai ta ce ina sauraron ki Jakadiya, me ke faruwa a cikin masarautar? Jakadiya ta ce Allah shi taimake ki, tsohuwar Jakadiya mai murabus tare da baiwa Izzatu su ne a cikin masarautar. Gashi can gungun bayi suna ta jifansu tare da yaransu. A tare su Umaima suka miƙe jin wannan batu. Giwa a cikin masarauta? Gimbiya Turai ta ce Jakadiya ta tsaya su tafi tare. Jakadiya ta jinjina kai har Gimbiya ta miƙe ta kintsa. su muhibba ma suka rufe su kana suka biyo bayan gimbiya jakadiya na musu jagoranci har suka iso inda giwa da tsohuwar jakadiya suke a wulakance sai jifan su yara suke yi suna faɗin ba sa son dodaniya su fice musu gimbiya turai ta tsaye tana duban giwa yayin da giwar ma ta zuba musu idanu gaba ɗayansu yadda suka jeri gaba gare ta cikin shiga irin ta masu mulki ga gimbiya turai ga kuma 'ya'yan yarima alfa muhibba umaima da kuma zara mutanen da ta so ganin su a kaskance a wulakance mutanen da ta so ɗaiɗaita rayuwarsu da ƙarfin gaske, mutanen da ta sace komai daga gare su, ta azurta kanta da shi. Yau ga sanan sun tsaya a ta bayan dukkanin ƙoƙarin da ta yi don ta kawar da su a doron ƙasa. Ta kafa mulkin ta da nata zira'a, amma sai Allah bai nufa ba. Yau ga Turai ita ce Allah ya nufa da nata zira'a da samun dukkanin waɗannan abubuwan. Sabuwar jakadiya ta yi wa yaran tsawa ta hana su abin da suke. Take ilahirin bayan nan ganin gimbiya Turai da kuma matar mai martaba gimbiya muhibba. Take suka rusuna a wajen Wurin ya yi tsid sai ma ƙoƙarin kwasa gaisuwa da suke gimbiya turai ta soma matakowa gaba ga giwa tana kallon yadda allah ya maida ta cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci izzata ta zama ƙasƙantacciya abin wulaƙantawa abin gudu abin tsoro giwa na hawaye take duban gimbiya turai lokaci guda ta lamshe idanunta tana furta ya shugabata ki min aikin gafara na san na zalunce ki kuma ban cancanci neman afuwa daga gare ki ba na zalunci kaina kin saka na a inuwa na fitar da ke rana kin cire ni daga cikin ƙangin bauta kika bani yanci amma na miki batulci. kin bani komai naki sarautarki har ma da abin da ya fi soyuwa a gare ki wato mijinki amma na zaɓi na ci amanar ki. na rufe idanu na saboda son zuciya na miki batulci mafi muni cikin rawar murya giwa ta ci da faɗin na san ban cancanci yafiyarki ba amma ranki ya daidai da haka zan nemi yafiyarki ya shugabata murya muhiba ne ya katse ta inda ta tako gaba gare ta tana furta saboda kin san tana da zuciya mai kyau za ta iya yafe miki ko in ce ta ma riga ta yafe miki? Shi yasa kika samu ƙwarin gwiwar roƙonta gafara? Shin idan ita ta yafe miki, ina Allah mutanen da kika zalunta giwa? Shin mahaifinta sarki Jamaluddin da kika raba shi da rayuwarsa, shi ya yafe miki? Ko ku ‘ya'yanta da kika raba su da mahaifiyarsu, su sun yafe miki? Kika kashe matar Mahmud bayan kin datse mahaifarta don kai ya samu magaji. Sannan kika mai da Jafar bawa a gidan mahaifinsa. Kin mance da ɗan uwanta ya rima Alfa? wanda kika halaka shi kika kuma tarwatsa ahalinsa matar da kika maida ta baiwa mahaukaciya a cikin gidan mijinta kika azurta kanki da mai martaba kika toshe duk wata hanya ta kwanciyar hankali a cikin rayuwarta daga ƙarshe kika kashe mijin nata kika hana ta yi masa ta kaba yadda ya kamata wannan matar kike neman afuwa a gare ta ki faɗa min izatu wannan matar ce kike roƙonta da ta yafe miki muhibba ta sai cikin ɗaga murya hawa yana gangaro mata ilahirin mutanen da ke wajen hawa yana gangaro musu lokaci guda muhibba ta ci gaba da girgiza kai tana mai furta sai dai ita ɗin tana da zuciya mai kyau na tabbata ba za ta so ganin ki a yanayin da kike ciki ba za ta so ki samu sassauci duk da tilan abubuwan da kika mata giwa na hawaye ta sake furta saudatu muhibba ta jinjina kai ta ce kwarai ni ce saudatu wacce kika niya niyyar cika mulkinki da ita kuma ni ce nan muhibba wacce ta miki alkawarin za ta kawo ƙarshen ki da ki da taimakon Allah yau gashi na cika miki alkawarin giwa Na faɗa miki dama za ki koma share cikin masarautar nan sai ta fi ki daraja. Za ki kasance cikin ƙasƙanci da tozarci. Yau gashi da abin da na faɗa sun tabbata a kanki. Ki sani Allah baya barin zalunci ya tabbata. Ta ƙara shi hawa yana gangarowa daga idanunta. Daidai nan Gimbiya Turai ta ƙara so tana rungume ta, su duka biyun suna hawaye. Kana Gimbiya ta buɗe murya ta ce duk abin da zan faɗa miki, ta riga da ta faɗa miki Izzatu. Bayan tilan abubuwan da kika mana, zan baki ki ƙarasa jinyarki a cikin masarautar nan. don iyakacin abin da zan iya miki kenan don na san baki da wani wajen zuwa da ya fi nan da kuma duban tsohuwar jakadiya da kanta ke kifa a ƙasa tana matsar hawaye kana ta ce ke kuma jakadiya bayan cin amana masarauta da kika yi hukuncinki daga cikin masarauta shine ki yi ta kula da ita har ƙarshen rayuwarta tun da tare kuka jima kuna saƙawa kuna ƙullawa ubangiji ya sassauta miki izzatu giwa ta shiga godiya tana hawaye jakadiya ma hawaye take tana godiyar dole dan Allah ya gani kukan hukuncin kula da giwa da aka yanke mata kawai take kashi fitsari cin abincin giwa komai ya da hannunta kafin su bar wajen gimbiya turai ta tsawatarwa bayan da yaransa akan wulakanta mutum a cewar ta duk cikin masarautar nan babu wanda yake abin wulakantawa daga masu mulki har bangaren bayi masarauta ba za ta lamunci wannan mummunar ɗabi'a ba kowa yana da yancin rayuwa mai kyau a matsayinsa na ɗan adam a cikin masarauta wannan jawabi nata sosai ya daɗa yin daɗi ga ahalin masarauta gaba ɗaya rayuwar masarautar ta kuma sauyawa kowa na daraja kowa da mutuntawa babu wulakanci babu tozarci ga kowa giwa da jakadiya suna can ɓangaren su suna jinya duk da cewa wasu lokutan jakadiya ba ta iya jurewa sosai jakadiya ta yi nadamar rayuwa da ta tsinci kanta a ciki da a ce ba ta bi son zuciya ba da yanzu tana nan a cikin masarauta a matsayinta na jakadiya gashi yanzu ta da ɓangaren ƙananan bayi wanda ko matsayin shiga sashen masu mulki ma ba su da shi bayan faruwa haka da kaman sati biyu jakadiya ta farka daga bacci cikin dare ta ga wani irin katon bakin kumurcin maciji nan nannaɗe giwa ga wasu irin munanan kunamu sai ya ga nama jikinta suke giwa tana wani irin ƙara na azaba da rarrafe ta samu ta fice daga ɗakin tana neman ɗauki sai dai tana fice a kofar ta rufe da giwa aka yi aka yi a buɗe tun cikin daren ƙofar ta kasa buɗuwa tun ana jiyo gurnani da ihun giwa har dai aka daina jin komai wajen ya tsid alamun ran giwa ya yi halinsa Allahu bar kabira yau babu giwa dukkanin mulkin da ta baza a doron ƙasa yau ta tafi a wulaƙance. Rayuwa kenan, yau kai ne, gobe ba kai ba. Haka da kyar aka samu aka ɓalla ƙofar aka fitar da gawar giwa, wanda ban da ɗoyi babu abin da take. Da kyar daga ciki tsiraru suka fitar da ita daga cikin masarautar. Ko ina suka nufa da ita sai Allah, sun mata sallah ko basu mata ba, Allah kaɗai ya sani. Dan labarin mutuwar giwa bai isa cikin fada ba, sai da gari ya waye sosai. Duk da abubuwan da giwa ta wanda hankula suka gaza ɗauka, hakan bai hana ahalin masarautar tausaya irin mutuwar da ta yi ba da kyar aka sanar da fu'ad da ke can ƙasar spain ya nuna damuwarsa da tausayin yadda mahaifiyar tasa ta kare. dama ya san akwai rana irin wannan da za ta zo tun da giwa dai babu abin da ta shuka na alkhairi ta kashe rayuka da dama ta cutar da dama sannan uwa uba laifin shirka da take wanda Allah na yafe kowane irin laifi da rahamarsa idan ya so matukar baka mutu kana shirka ba mutuwar giwa ta zama wa'azi babba ga ɗaukacin al'umma cikin wannan masarauta har ma da waɗanda labarinta ya cin musu. Kamar an yi ruwa an ɗauke, yau babu giwa babu ahalinta, da ma duk wani mulkin zalunci da ta zuba a masarauta. Bayan wasu kwanaki da faruwar wannan al'amari, Jafar da Uban Doma suka fito da waziri. Ya koma kamar babu shi, duk ya je me ya zama abin tausayi. Suka gurfanar da shi a gaban mai martaba. Mahmud ya ce ya ci albarkacin Yazid, masarauta ta yi masa rangwame. Ya je shi an tuɓe shi daga sarautar waziri, sannan ba zai sake tako ƙafasa cikin masarauta ba har abada. Waziri yana kuka yana godiya haka ya fice daga fada babu rawani. Gaskiya kam, wannan fada ta cika mai adalci kuma ta cika mai rangwame. To, Allah dai ya ja da zamanin sarki. Masu saurare, mu haɗu da ku a kashi na gaba kuma kashi na ƙarshe insha Allah. Mun gode muku da jimirin saurare.